Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. shugaba joe biden ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar rasha ta kai hari kan rambun adana bayanai a wasu wurare a amurka ko kuma ta yi amfani da makamai masu guba a ukraine yayin da mamayar da rasha ta yi wa ƙasar ta ukraine ya haura wata guda sannan za ku ci abin da manyan jami'an gwamnatin amurka ke cewa kan rasuwar tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka madeleine albright za kuma mu duba inda aka kwana kan batun kokarin tantance mai shari'a ketanji brown jackson da majalisar dattawa ke yi don duba cancantarta bayan da shugaba Biden ya zaɓe ta don zama alkaliya a kotun kolin ƙasar. Yau batutuwan da za mu duba kenan a cikin shirin sunana Mahmud Lalo. To Shugaba Joe Biden ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar Rasha ta kai hari kan rumbun adana bayanai a wasu wurare a Amurka, ko kuma ta yi amfani da makamai masu guba a Ukraine A ranar Litinin Biden ya faɗa wa wani rukunin 'yan kasuwa cewa shugaba Vladimir Putin bai yi tsammanin za a haɗe mai kai haka ba kan matakin da ƙasarsa ta ɗauka yayin da ya kasance cikin yanayi na takura. I've warned about the uh, uh, Biden ya ce na taɓa yin gargaɗi kan yiwuwar Rasha ta ƙaddamar da hare-hare ta yanar gizo a matsayin martani kan matakan da muka ɗauka a kanta da mu da ƙawayenmu da sauran abokanan hulɗa a duniya saboda haka gwamnati na ta fitar da sanarwar gargaɗi cewa bisa bayanan sirrin da muka tattara mai yiwuwa rasha na shirin kawo mana hari ta yanar gizo shugaban na amurka ya kuma yi kira ga kamfanoni masu zaman kansu da su gaggauta tsaurara matakan kare bayanansu saboda kada a yi musu kutse shugabannin amurka faransa jamus italiya da birtaniya suka gudanar da wani taro ta wayar tarho inda suka tattauna kan munanan matakan da rasha take ɗauka a kan ukraine suka kuma ƙara jaddada goyon bayan su ga ƙasar ta ukraine ta hanyar ba da tallafi shugabannin har ila yau sun duba hanyoyin diflomasiya da ake ɗauka na tallafawa ukraine don ta cimma matsayin tsagaita wuta kamar yadda fadar gwamnatin amurka ta white house ta bayyana To a wani labari na daban kuma ana ci gaba da jimamin mutuwar tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Madeleine Albright wacce ta rasu a ranar Laraba bayan fama da cutar kansa. Albright wacce ta rasu tana da shekaru 84 ta kasance mace ta farko da ta rike wannan mukami. A shekarar 1996 tsohon shugaban Amurka Bill Clinton ya naɗa ta a wannan mukami inda ta rike matsayin har tsawon shekaru hudu na ƙarshen wa'adin mulkinsa. She was the first woman to serve as Secretary of State. She left an indelible mark on the world. Jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield kenan take cewa ita ce mace ta farko da ta rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka. Ta bar wata kyakkyawar shaida a duniya da kuma zauren Majalisar Ɗinkin Duniyan. kasanmu da Majalisar Ɗinkin Duniya sun zama abin da suka zama ne saboda jajircewarta. United Nations are stronger for her service. Albright ta taɓa riƙe mukamin jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarƙashin zamanin mulkin na Clinton. A wancan lokaci ita ce mace da ke riƙe da mukami mafi girma a tarihin gwamnatin Amurka, ko da yake duk da ƙwarewarta a fannin siyasa da harkokin diflomasiya. Albright bata kasance cikin sahun waɗanda za su iya neman mukamin shugaban Amurka ba, saboda asalinta daga birnin Prague na ƙasar Czech ta fito. A shekarar 2012, tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya taɓa karama ta da babban lambar yaban nan mafi girma a ƙasar wacce ake kira Medal of Freedom. To a wani gefen kuma kwamitin shari'a na majalisar dattawa a nan Amurka a jiya Alhamis ya yi zamansa na ƙarshe don tabbatar da zaben mai shari'a Ketanji Brown Jackson a matsayin mai shari'a a kotun kolin ƙasar. A dai ranar Litinin aka fara zaman tantance Jackson a majalisar dattawan. A zaman na ƙarshe ne dai 'yan majalisar suka saurari bayanai daga shaidu. waɗanda suka haɗa da jami'ai daga ƙungiyoyin lauyoyi a Amurka, malaman shari'a da wakilai daga masu kare haƙoƙin jama'a, masu tabbatar da doka da kuma ƙungiyar kare haƙƙin addini. A yini na biyu da aka kwashe ana zaman tantance ta a ranar Laraba, Jackson ta ƙare kare hujjojinta a gaban mamobin jam'iyyar Republican, inda Sanata Tom Tillis na Republican ya nuna cewa Jackson tana da sanyi-sanyi lamarin da ya sa takan nuna sassauci a hukuncin da take yankewa a matsayinta na mai shari'a a kotun tarayya masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai wani jiko kuma idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma julie leathers gresham da ta haɗa shi ni mahmud lalo nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu